ba sa so sai abin da aka yi sai wannan soja da ya ku kuma tare da hannun amerika domin irin wannan abin da ya faru a wata ƙasa ce da amerika ta yi tsaye a lambaran sai an dawo da shugaba amma nan da yake musulmai ne sai ta yi a'a wai ba komai ba za ta ce an yi ku ba abin da mutumin nan ya yi kusan irin abin da aka yi wata shekara a abuja wani shugaban ƙasa soja ya ce a zo a taro don yana so yi ta ne ta zarce umarni aka ba da sojoji da 'yan sanda da ma'aikatu da local government aka cika bus aka taru abuja mutum miliyan nan suka taru aka ce 2 miliyan billahi wayan nan 2 miliyan hakikanin gaskiya an kawo su ne da kuɗi koko suna son ne a yi tazarcen da kuɗi ba to haka yi wannan sojan duk kowace ma'aikata ku kawo ma'aikatan ku kawo abin nan ɗinku ma iyalinku ku kawo su samu wuri ɗaya ko wuri biyu su cika sai ka ga miliyoyin mutane sai su ce kun duk sojoji da 'yan sanda ne da 'yan CID su da su ne da 'ya'yansu da zuriyar su shi ko da na tsoro ko da ce an ce je tare su koya ya ɗaga hoton shugaba in ba haka ba gobe za a cire shi aiki to amma fa sauran kasashen iskandariya mataroh da sauransu duk kasashen nan ana ta zanga-zanga kowa suna cewa suna son a damu su da shugabansu kenan, sai soja su ɗauki hoto su ce kun ga miliyoyin mutane suna son ba sa son abin nan alhali duka duniya an ce ba a raba rigima a cikin wato hanya ina ke raba rigima a ƙuri'a ba wasu yadda a zo a yi ƙuri'a ba shin kuna so ya ci gaba ko ba ku so ya ci gaba ba su yadda ba wai sai dai a ce a taro a ga wanda suka fi yawa kuma suka kulle gidan rediyo da gidan talabiji wanda ke taimakon musulmi duka an kulle su fa abin da turawa ba su yadda a yi kenan a hana mutum ya faɗi abin da yake so amma an yi a an kulle sai nasu kawai na gwamnati wannan dai zalunci zalunci tsakanin yakin tsakanin musa da fir'auna ne Musa da Fir'auna ne to can in ba za ka samu munafukai mufti muftin jamhuriya ko shehul azhar domin yana tare da gwamnati amma duka malaman azhar ba ruwansu da shi sun ce baka magana da yawon mu haka yawancin shugaban manya manyan malaman suke kullum suna tare da barna a yanka barna da su abin da ke faruwa a kahira kada ku tsammanin bai da nasaba da Najeriya yana da shi akwai wata kowa ko wani haraka a duniya ba ta da wani aiki sai ɓata sunan musulunci kuma sai ƙoƙarin hana musulmi su rike mulki za su duba su su ɓata musulmi kada ya rike mulki a ɓata sunan shi a nuna yana da tsananin addini a nuna yana da wannan domin a tsoratar da mutane da musulmi don kada samu ragamar mulki to in an tambaye ku me yasa wayannan arnan duniya ba sa son ko da hanya ta zaɓe wanda suka yarda da ita su kansu ba sa son musulmi su yi mulki me yasa a'a me yasa ba su son mai mulki amma sun yarda mu ta sallah a masallatan mu mu ta hajji mu ta umra za su kawo ka jirgi ka je umra ka dawo kana so za su iya maka komai su gina maka masallaci su yi maka komai abinda kawai ba sa so kai shi ne ka nemi mulki me yasa in sun tashi muna ƙarna kuma farkon abin da suke hari shi ne shugabanninmu me ba yi muna ba kasan nan a dasa kanmu shugabanni ko su hana ka mulki ko su datse shugabanni shin wannan mulkin yana da muhimmanci ko bai da muhimmanci ba shi ne rayuwar gaba daya shi yasa ba su son ko da zaɓe mu ci sai da ya murɗiya sai da an yi kaza sai da an yi kaza to su ikhwan muslim sun yi kuskure sun yi kuskure duk wani shugaban soja in president a rediyo ya zo ya ce na sauke wane da wane da wane da wane kun san sun san ku da da zai tun da ya hau kenan ya samu list wajen ɗari biyu mai shekan nan ɗaya da ɗaya ya faɗa ce an cire su daga soja na bayan su ya rike wannan matsayi bayan wannan ina gaya wa president ɗin da zai zo nan gaba kenan kana hawa kujerar nan wani da wani da wani da wani retired with immediate effect sai nan ka raba maciji da kai haka erdogan a turkey erdogan akwai wani 'yar shi ne ya fara yin wannan fati suna da suna fuskantar musulunci turkawa fa wajen tis'in cikin su ɗari musulmai ne sai kulafa ma na musulmai da yarshe amma aka zo wani yayi a taftawa ko zo ya kawo musu fasikanci da kafirci aka hana mata sa hijabi aka hana kiran sallah da larabci aka ya canja gari wannan yar bakan din a hankali a hankali ya iya siyasa aka zaɓe shi ana zaɓen shi wa'annan sojoji yadda suka yi wa murfi. suka yi wa arbakan aka cire shi shi ba sai suka gane oh matsalan mu soje ce sai suka sake wani fati suka da komai suka fito suka ci zaɓe yana hawa sai ɗauko gatari duk da ne wannan sojojin nan ko za samu zama lafiya saboda ka duk wanda samu mulki sojojin nan da kake gani ka daddatse ka saka naka sai ka samu zama lafiya sunna ce kawai ta yi tunda har yanzu ba a san demokrasin ba su ma ikhwan muslim abin da ya kamata su kenan sannan kuma wannan kisa su kada su tsaya a nan kada su tsaya a nan wannan CC ne ko pipi ne su kai shi kotun duniya su kai shi kotun duniya wato su kai shi kotun duniya su kai shi kotun duniya kamar yadda aka kai charles taylor yadda aka kai sauran shugabanni da suka kashe mutane mutane na zanga-zangar su ta lumana me yasa suke zanga-zanga ta halatta gare su ja'iz alaihim sai wannan zanga-zanga dan ne domin da zanga-zangan ne aka kwace musu mulki sai kenan zanga-zanga a wurin su ta zama makami ko ba ka ba to makami ce ta zama yanzu so dole yi ta wajibi su yi wajibi su ci gaba kuma kada su yadda su ci gaba in sun yi hankuri Allah zai ba su nasara domin wayancan kawai shaidanci ne kawai ba su son addinin musulunci ba a so a ce ga wani mai addinin musulunci ya kai ga mulki kusan wani abu su turawan ai suna da christian party san coalition party suna da shi ba laifi kirista ya zo ya yi ya yi abin nan amma akwai laifi party da sunan musulunci ta yi a ne kasan an yi wani lokaci reverend governor ko ba haka ba reverend governor to a wani lokaci wannan zamanin lokacin ba sun zace gaya mu wannan labari an kawo wani bawan Allah musulmi ya yi boko boko amma yana da wai kungiyar addinin musulunci yana da nishat na taimakawa addinin musulunci aka kawo sunan shi ya zama minista sai ce a ah, ah, no this man has a islamic organization no no no no ah mutum wai yana da islamic organization shi kenan ba zai zama ministan najeriya ba a lokacin shi wannan president din a cabinet din shi akwai reverend minister reverend to me yake wa musulmi haka dole mu canja dole mu waye wani muwaye waye mu gane cewa yakin nan ba da kawai wayannan mutanen bane a'a da har da kafiran duniya suka haɗa baki domin su danne sautin musulunci domin ne sun ga mun gane hanyar shine hanyar wato ba hanyar eh, tashin hankali ba sun gane mun gane hanya ta bi a hankali ita ke kawo ƙarfi da zaman lafiya so ba su son mu yi ta suke taimakawa wannan ta'addancin fa su ne suke ba su makamai suke nuna musu da za su kai hari domin a ɓata su na musulunci to yawan mutane sun gane a ba mu yadda da ta'adancewa mu ba ma boko haram mu ba mu alƙa'ida mu ba mu da su mu musulmi ne amma da muke so mu yi amfani da yawan mu mu yi mulki yanda Allah yake so a yi mulki saboda abin da ke faruwa a egypt wayannan abubuwan nan da ke faruwa a egypt ana nan an yi wa najeriya shirin nata an yi musu ba wani abu ba ne kada mulki ya dawo hannunku alhali mulkin nan yadda aka tsara shi wanda ya fi ƙuri'u ya rike wanda ya fi ƙuri'u ya rike saboda haka jama'a dole mu dawo mu gyara kanmu dole mu dawo mu gyara kanmu in ba mu gyara kanmu ba kamar yadda aka yi mutanen egypt aka yaudare su akwai musulmai da yawa suka bi wannan bangaren ba sani ba aka tsoratar da su ikhwan to in ba mu gyara kanmu ba muka gane haƙƙinmu to Allah za ci gaba da cutar mu kuma an cuce an hau mulkin ba abin da za a danna sai ɓata musulunci irin abin da ya faru a egypt ba yadda za a yi ya faru a Amerika ba yadda za a yi mutane sun ci zaɓe a kama president ɗinsu bai yiwuwa ne don mutane sun waye ba zai yiwuwa ba a ingila a Kanada a faransa duka na kasashen bai yiwuwa mutum ci zaɓe a ci an kama shi a kulle bai wa amma ya buka kasashen mu haka kuma abin mamaki ka samu wayan suka shi yasa kun gane kasashen duwal khalid su sarauta suke yi uba ya mutu ya bar 'ya'yansu ‘ya'ya su mutu su bar 'ya'yansu ‘ya'ya su mutu su bar 'ya'yansu wannan tsarin nan ba abin da ya rusa wannan addinin namu na musulunci na khilafa kamar wannan tsari uba ya mutu ya bar ɗan shi don an kai lokaci khalifan ma shekarar shi goma sha biyu to me sai abin da aka gaya mishi wannan tsari ba tsarin da ke cutar musulunci kamar shi sai sa tura wannan suke taimakawa wannan tsari ya ci gaba tsarin nan ci gaba to abin da muke kokari yanzu mun ga mu kanmu nan wallahi ba za mu fita daga kunci ba sai mun dawo kan tsarin musulunci tsarin da mu yi wa juna shawara mu yanke hukunci akan abu kamar yadda Allah ya ce wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun shi ma Allah ya mu lokaci na ga dai sun tsaya bayana an sannan lokaci yayi ne to insha Allah gobe ne gobe sai a ci gaba eh, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan a karanta wannan ko Imam to a cikin mana amma yanzu ku gani a majalisar senate ana so a ƙayyade shekaru aure amma ga shi senator ahmad yarima ya tashi shi kadai da ya ambaci addinin musulunci sai musulman da ke ciki kowa ya fara kalan juna to za mu yi ne mu rusa musulunci mu dawo kuma a jajjefe mu mutum ɗaya da yanzu baya cikin wannan sarrafi ya al'amarin kenan saboda haka ku saka masu addinin ku sa su ciki yana da cikin abin da malam kowanne ne yake magana ku shiga wannan siyasa saddauna ba jikin shehu ba ne jikan shehu ne kuma ya shiga siyasar kuma zai shiga bai aikin addini ba to to za a zo a ce kada shiga siyasar nan Allah ya taimake mu wa alaikum ah to me yasa kika ji abinci ba ka ci ba a ah. to wannan wani babu ne daban kuma wani ne daban Those who break their fast before the call, before Maghrib. Those who break their fast before Maghrib. No, it has no relation. It has no relation with the calling of the prayer. It has relation with the sunset. In the set, sun is set, whether there is a call or not, he can break his fast. Then the last one, she just the woman, just the widow, just got a, a very lengthy thing later. But if, uh, if I, in short, what she's trying to say that she prayed for you, and she's asking man to time back to prayer, because you have problem with her three, three children. Because most of their problems, with she had a problem, it's to tell you. She did a prayer, Okay. May Allah, may Allah assist her in the upbringing of her children.

to kafin mu kare ah, ga mun samu cikin bakin da muka samu ah, shugaban kungiyar jama'atul izalatul bid'a wa iqamatu sunna ahlan wa sahlan Allah ya sake barka ah, kuma muna fata insha Allah kafin ya kare mu samu ma shugaban majalisin malamai ta jama'atul izalatul bid'a wa iqamatu sunna muna fata a sake zuwa a zauna ayi sulhu kuma ina ba da shaida na yi magana da shi shi ɗari bisa ɗari ashirin yake a yi sulhu kuma ya gaya mu har yanzu a wurin su ƙungiya ba ta rabe ba haka su ma can har yanzu a wurin su ƙungiya ba ta rabe ba tana nan so Allah ya Allah ya haɗa mu Allah ya haɗa mu kanmu ya ƙarfafa mu to ga zakka wata baiwa Allah ta bayar ta ba da naira dubu ashirin a ba wato masu zakka allah ya saka mata da alheri sai a ba wani abin nan hmm.